بسم الله الرحمن الرحيم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komai <clears throat> shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda yau goma sha takwas ga wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da wanda kuma ya dace da bakwai ga watan uku da shida. muna cikin suratul waƙi'a Allah subhanahu ala kuma ya ci gaba da jero mana irin abin da ya tanada ga bayinsa na kwarai wanda suka yi masa biyayya an ambaci abubuwa da ya shafi na ci da kuma abubuwa na marmari da makamantan wannan to Allah sai ce wa iya ayn sannan akwai masu fararen idanuwa kuma manyan idanuwa ka amsalin lu'lu'il makanon, kai ka ce lu'lu'u ne a cikin gidansa jaza'an bima ya ya'malun wannan sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa Na fi ha na ruwan wala ta'sima ba sa jin yasasshiyar magana a cikin aljanna kuma ba sa jin wata magana wacce yake ta laifi illa filan salaman salama sai dai fadin aminci aminci wa ashabul yamin ma ashabul yamin sannan kuma ma albarka yan albarka ko kuma masu littafi a hannun dama ma ashabul yamin yi mamakin girman daraja wa'annan wanda ake ba su littafi a dama fi sidirin mahdud suna cikin inuwar magariya wacce ba ta da ƙaya. wa talhin mambud da kuma bishiyoyin ayaba masu manyan 'ya'ya wa zillin da kuma wata inuwa wacce take ainihin dawwamammiya wa ma'in masku da kuma wani ruwa mai gudana wa fakihatin kasira da kuma kayan marmari masu yawa la cin wala mamnu'a ba wanda suke yankewa ko wanda ake hanawa ba wa furushin marfu'a da kuma wasu shimfiɗu masu daraja inna an hunna in sha'a tabbas mu ne muka tsage halittar su ƙazawa. sai muka sanya su سنياسو mata budurwai, قربا wanda suke wato ainihin masu nuna soyayya ko jawo hankalin mazaje a taraba kuma wanda suke tsare ko ta shekaru da ashabi lamin ga 'yan albarka ko masu karɓar littafi a hannun dama sai ce sullatun min al-awwalin wa sullatun wannan jama'a ce mai yawa na farko da kuma ainihin na ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala dukan wani abu da ya shafi ni'ima babu abin da ya rage ma 'yan aljanna kuma kamar yadda muka sha faɗa duk abin da ka jan ambata sunansa irin wanda ka sani a duniya to suna ne kaɗai ya haɗa shi da na aljanna. Tunda Allah ce fiha ma la ainun ra'at wala udunin sami'at wala khazara ala qalbi bashar. a cikin aljanna duk abin da yake cikin ta kakaf kada ka toge komai ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan abin ya darsu a cikin zuciyar ɗan adam ba zai taba kasancewa ba to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa hurun ayn sannan da wanda suke masu fararen idanuwa farin fat sannan bakin ya zama kirin alhur mun faɗa jam'i ne na alhaura alhaura shine duk matar da ya zamo idanuwanta sun yi fari bakin kuma ya yi baki sosai to ita ce alhaura ayin shi kuma jam'i ne na al'aina al'aina ita ce mai manya-manyan idanuwa yana daga cikin sifa ta yabo a wajen mace ba za a ce mata mai ƙananan idanuwa ko mai dadan idanuwa ba saboda haka ta zamo farin ya yi fari sosai bakin ya yi baki kuma ta ya zamo ainihin manya ne wannan daga cikin alamomin kyau ne na ya mace to shi sa Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗa ya ce wa huru na'im da wanda suke da wannan kyakkyawar sifa ta idanuwa ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce misalan lu'lu'u wanda yake cikin kwansansa a nan malaman tafsiri suka ce an kwatanta su da lu'ulu'u wanda yake cikin asalin gidansa domin a nuna cewa na farko babu wata ƙura da ta taɓa su sannan babu wani koɗau da ya samu jikinsu sannan babu wani iska da ya zo ya canza yanayinsu duk yadda abu yake idan ya daɗe rana tana haska shi za ga cewa launinsa yana ɗan koɗewa akan yadda yake asali ko kuma ƙura ya zama ta zo ta bata shi ko abin da ya kama da haka saboda haka ana nuna cewa kullum yadda suke haka suke ba za a taɓa ganin wani abu na sofanan ƙura ko wani abu na koɗau ko wani abu wanda zai kawo cikas a kyawunsu ba yanzu za ka iya ganin farare ba kowa ba ne yake da fari na ban sha'awa wani fari ne amma sai ga kaman irin kodau kodau sai ka ga wani fari ne gashi na irin yadda ka san mangoro bai na ba rana ta harbe shi to irin wani haka za ka gani misali irin yadda farin nasa yake ma'ana ba dai ka sai fari bane wanda yake mai ban sha'awa haka to su Allah subhanahu wataala ya yi su da kyawu ta kowane bangare shi aka sa aka sai ka amsalin lu'lu'il maknun wato lu'ulu'u wanda yake ɓoye na farko kamar yadda muka ce ba ƙura ba iska ba rana kuma hannu bai taɓa ba domin duk abin da hannu yake taɓa wato shi ma zai canza masa ainihin launi ka duba yanzu in ka ga kuɗinmu na takarda in ka ga wata naira ɗarin sai ka ce tun da Allah ya taɓa taɓa sanin wani abu sabunta ba in ka ga wata naira ɗari biyar ɗin sai ka ce haka take kwajibanta amma kuma asali lafiyayya ce hannu ne mai da ita haka wancan ya karba wannan ya karba wannan ya karba ta zama wani abu daban sai ka ga cewa yan kaɗan sun cika maka hannu amma ya sababbi ne sai ga da yawan su ba su kauri wuri ba to shi ne ake kwatanta kyawun su hannu bai taba tabawa ba rana ba ta kode su ba sannan babu wata kura babu wani abu wanda ya canza masu ainihin yanayi to shi yasa ke cewa ka amsalin lu'lu'il makanun kai ka ce misalin lu'lu'u wanda yake koyi a cikin gidansa sai Allah ce jazaa'an bima kanu ya'malun wannan abubuwan da Allah ya zano na as-sabiquna as-sabiqun aka ce suna da babban manzila da wurare na alfarma ga abubuwa da rai yake so duk an zana to Allah sai ce jaza'an maka kanu ya'malun wannan sakamako ne sababin da suka kasance suna aikatawa ashe kenan mai cewa aljanna ta mai rabo ce na'am ta mai rabo ce wanda ya tashi ya aiki amma ba zai yiwu haka kawai yanzu ko da a duniya ka kwanta a gida kana cewa kuɗi na mai rabo ne in Allah ya zan zama muloniya ina gida zan zama muloniya to kaga sai a ce wannan ya kamata a je a duba kwakwalwarsa ko a yi masa rukuya haka kawai baka yi aure ba ka ce idan 'ya'ya nawa Allah za ka haifa zaka ka haifa to kaga kai ma akwai motsi a kwakwalwarka kenan lallai kowane abu akwai sababinsa Allah ya sa sababi a duk wani abu da zai iya kasancewa ko a duniya ko a lahira to Allah sai ce jaza'an aka kawo abin da sigan na kira littafin? wato wani irin sakamako ne mai girman gaske wani irin sakamako ne babu wanda ya san girmansa sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce bima kanu ya amalun wannan ma in ka gada maka ce masdariya in ka gada maka ce mausula in ka ce masdariya ce sai ya zama kenan jaza'an bi amalihim sakamako ne sababin aikinsu in ka ce mausula billazi ya amalu na hu sai ka samu hu da zai koma zuwa ga ismul mausul to duk dai ma'anar tana komawa zuwa ga abu daya to anan za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la yadkhulu aljannata ahadun bi amalihi ba wanda ya isa ya shiga aljanna da aikinsa kaga yace bi amalihi nan kuma aka ce jaza'an bima kanu ya'malun jaza'an bima kanu ya'malun to kaga masu addinin tatsiniya addinin kalakato yanzu su a gun su wannan hadisin condemned saboda rubabbun ƙwaƙwalensu da kuma gajeruwar fahimta su sakamakon sun yi watsi da maganganun magabata masu albarka wanda suka san addini domin za ka ji suna cewa su wai ba za su yadda da hadisi ba ko in yi karo da ƙur'ani ko yi umarni da ta'addanci ko ya ci mutunci ma'aiki alaihi salam wanda babu wani hadisi ka kafkaran sai so dubu baka da kafara in dai hadisi ne ingantacce ba zai taba cin karo da alkur'ani ba sannan ba zai taba umarni da ta'addanci ba sannan ba zai taɓa cin mutunci ma'aiki a alaihi salatu wasalam ba su a tasu gurguwar fahimtar duk abin da suke ganin a zahiri ya yi karo to wai wannan abun ba gaskiya ba ne ba wanda su kuma malaman da suka san addini suke ta ba matsala wannan da Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun ta zamo ba'u sababi ko kuma ba'u as-sababiyya al-ba'u sababiyya ba'un ce ta sababi ita kuma waccan da manzo alaihissalam ya kore ita ce ba'ul muqabala ko ba'ul taswiya ko abin da ya kama da haka me ake nufi da wato ainihin Ba'u sababiyya ko alba'ul sababiyya ba'un wacce ta nuna sababin kaza shine kaza sababin kaza shine kaza ma'ana kaza shine ya samar da kaza ina fata an gane Allah ke cewa fa akhraja bihi min as-samarati da Allah ya magana ruwan sama sai sai fa akhraja bihi min as-samarati me yake nufi da bihi bi sababil ma wanda in babu ruwan wannan ƴaƴan bishiyoyin ba za su fito ba kenan ashe ruwan sama shine sababin fitowar duk wani tsirrai waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy duk wani abu rayayye to ta sanadin ruwa Allah subhanahu wataala ya samar da shi kaga wannan ita ce ba'ul sabab to ita kuma ba'ul muqabala ko ka ce ba'ul taswiya ita ce ana nufin kaza daidai yake da kaza yanzu idan ka zo kaga wani mutum yana sayar da wani kaya misali yana sayar da hula za ka ce da shi bikam hazihil kalansuwa ko ko ka gan shi da hularsa bika كتي بكم اشتريت هذه nawa ka tsaye ta kaga wannan ba'ul muƙabala ce domin hular kiman kuɗin ne yasa aka baka hular kuma kiman abin ne yasa kai ma ka mika kuɗin to yanzu in ka ce ishtaraitu kaza bi kaza na siyo kaza da kaza ma'ana wannan abin da ka siyo shi ne yake daidai da kimar wannan abu in ka je ka taya kayan mutum idan ya ji kuɗin ka bai kai kimar kayansa ba ba zai sayar maka ba dan za ka zo ka yi ta yi ka ce da shi bi kam haza nawa wannan sai sai maka bi alfai naira naira dubu biyu ake sayarwa sai ka ce ishtaraitu bi alfin wa kamsu mi'a to na saya dubu da ɗari biyar sai ce la saboda me saboda kuɗinka bai kai kima kayansa ba mun gane ko kamar yadda kan buga misali yanzu a nan sai ka aiki wani a masallacin da kace da Allah wani bai ka bakin titi ka siyo min katin waya bai yi ƙasa a gwiwa ba bai yi kiwa ba sai ya karba sai ya je siyo ma da katin ɗari biyar ne da ya dawo sai ka ce to goga dubu goma wannan kuma ta kace ma'ana kenan yanzu dubu goma ta yi daidai da wahalar sako nan fa bakin titi ya je ya siyo katin ɗari biyar ka bashi dubu goma ya yi daidai da wahalarsa wane mutum to amma inda bai je ba za ka bashi ba za ka bashi ba to kenan kaga wannan kuɗin da ka bashi sababin bashi shine ya yadda ya bi umarnin da ka bashi ko ya yi abin da ka nema yi to kaga wannan shine sababi sababin kaza kaza ya kasance in babu kaza din to kaza ba zai kasance ba to da Allah ce da za a bi ma kanu amalun wannan ba baqul muqabala ce ba domin da za a zo a ce a yi mana keke da keke kamar yadda na kan faɗa a ni'imomi da Allah ya yi mana yanzu a ce ka yi shekara hamsin sittin kana bin Allah sallolin jam'i akan kari na filfilu azumi taimako sada zumunci duk kana yi ta wannan abubuwan da kake yi a zo a ƙabarta su da ni'imar gani da Allah yi maka a ce yanzu wannan sallolin da kake yi da azumin muka da karatun ƙur'ani da sada zumunci tunda Allah ne ya ce a to yanzu wannan ganin da Allah ya ba tana ganin duk inda kake so a ce to kai kuma za a kawo maka bil ka dinga biyan gani na dukkan minti ɗaya na dukkan awa na dukkan wani kana jin wa ciko zai biyo wallahi kai za a biyo ciko to haka nan ji kafa hannu to ɗungurungun kuma hankali a ce hankali da Allah ya maka baka zama mahaukaci ba wannan sallolin da kake yi da azumin muka da kake yi yanzu za su iya biyan ƙimar wannan hankalin da Allah ya maka wallahi ba za su biya ba domin wa in ta'uddu ni'matan lahi la tusuha su ni'imomin kansu ba za su lissafu ba ballanta na kuma biyan su to ashe kenan a ce a ɗauko ni'ima ta gani da ji da hankali ka shekara ɗari ma kana ibada a ce to yanzu a zo a lissafa wa'annan sannan kuma a lissafa abubuwa wanda Allah ya maka da wannan ibadodi ya za su zamo kankan kan ba za ta yiwa ba na ba ku wani misali na wani bawan Allah da ɗan dan wajen shekara saba'in wanda ya sami takuran numfashi aka kai shi asibiti ina da turai ko america aka sai za a saka masa oxygen din minti ɗaya aka faɗi daloli na fitar hankali din minti ɗaya ana faɗa masa sai fashe da kuka suka ce kai yanzu a matsayinka na mai kuɗi me wannan akan a baka ko a samu abin da zaka samu rayuwa yace wallahi ba tsadar yake tunani ba yanzu yayi wajen shekara saba'in yana shakan numfashin nan kyauta na Allah to amma kuma me yayi wa Allah na sauke nauyin wannan ni'ima amma ga na dan adam yanzu sai da aka yi bil ma kafin a sa eh, sai da aka fada in ka yadda sannan ƙasa. ba a fasaka ba tukun yanzu kuɗin aka faɗa in ya yadda a sa masa in bai yadda ba a yi waje da shi to kai ba a bayi maka wannan ba haka kaga kana ta shakar iska kyauta kuma sai aka ce ka yi wani abu wanda kuma in kai kai zaka mora na sha faɗa mana wa rabbil ka'aba wannan abin da muke na sallah azumi karatun qur'ani ko ba lada a wajen Allah to za su inganta rayuwarmu shi yasa musulmi fa kowa kwanciyar hankali ya fi kowa natsuwa sakamakon salloli da kake yi sakamakon karatun ƙur'ani da kake yi sakamakon azumi da kake yi ba wani kafiri a duniya da Allah ba shi kwanciyar hankali wallahi babu shi ya kwanta da bakin ciki ya tashi da takaici ya ji kamar zai ta dukan kansa ya rasa me yake bata masa rai kuma duk guba sai ta kafirci nukan faɗa muku za ku ga wani ya ma zare ya samu keke tsura wani zagaye duniya saboda duniya ta masa zafi tsuran keke shi kadai kamar buri a kai da yadda kaya goya duk inda ya je ta masa zafi to yanzu kawai ba zai zagaye duniya saboda ba sallah ba lati ai dama wanda bai share masallaci ba dole share kasuwa ka'ida ce wannan tana ta rayuwa to musulmi ya fi kowa nasuwa musulmi ya fi kowa cikakkiyar nasuwa irin ta dan adam za su turai ba sa iya rayuwa sai sun kalli wasanni kullum a cikin kallon wasanni suke a kirkiro wannan wasa wai domin a samu waraka a cikin rai in aka daɗe ana gani a zai cewa duk ya gundari mutum ya gishe shi sai a kirkiro wani wasan shi ma idan an daɗe ana yi sai a zai cewa baya ɗaya sha'awa to sun baro bakin zaren ne bin Allah da shi ake samun nutsuwa na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala zikirin za a ta kuma inda da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa to saboda haka Allah sai ce da za a ma kanu ya amalon wannan sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa sai ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima ba sa jin yasasshiyar magana a cikin aljanna sannan ba sa jin duk wata magana wacce take ainihin ta saɓo. malamai suka raba suka ce allagawu shine wata magana mara amfani ko da kuma babu zunubi tare da ita akwai abin da ake kira fuzulul Kala. wato ainihin asarar zance mutum ya dinga maganganu wanda shi da kansa ya san ba aikin lada yake ba duk da cewa kun ba maganganu bane da zaka ce na saban Allah haka nan ya zo ya dunga zuba idan an zo madarasi shi fi kowa surutu shi fi kowa ɗaya ba da labari in wannan ya ɗauko ya datse shi ya nasa in wannan ya ɗauko ya datse shi ya dinga zuba maganganu ga sunan daga waccan sai waccan to aljanna babu wannan aljanna wuri ne wanda yake na kamun kai wuri na daraja ai ko a yanzu mutum za ka gani mai kima a cikin mutane ba zai zamo ta ce a surutu ba ya zama ya dinga zama warakata a surutu da maganar da ya kamata a faɗa da wacce bai kamata a faɗa ba to sannan wala ta asima kuma ba sa yin wata magana wadda ta zunubi ce mun sani cewa aljanna babu lada babu zunubi an riga an zama a duniya to amma ana nufin ba za su faɗi wata magana ba wadda idan a duniya ne to ya kamata a rubuta mutum zunubi sakamakon ainihin ya yi wannan maganar wannan saiti ne ake mana kenan musifantu da saitin magana musifantu da maganganu masu amfani musifantu da maganganu na sanin ya kamata saboda ita aljanna shi ne ainihin sifar ta ba a jin ya magana sannan kuma ba a ba a jin wata magana ta sabo sai me zai kasance illa qilan salaman salama sai dai faɗin aminci aminci wal mala'ikatu yadkhuluna alaihin min kulli ba? salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa mala'iku suna shiga su gaida 'yan aljanna suna shiga ta ƙofofin da Allah ya masu umarni su shiga ku dinga cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ma uqubad da ma dalla da ƙarshen gida shine aljanna wannan me yake muna mana ashe in dai kana so ka samu jin kan Allah sai ka yi haƙuri bautan nan da Allah ya ɗora mana wallahi idan babu haƙuri ba za ta yi ba shi sanya azumi ba wanda ya san ladarsa ko annabi ko mala'ika sai Allah shi kaɗai. Hadithi ke cewa wato duk wani aiki na ɗan adam ana ba shi lada kaza ma'ana farkon tashi goma man ja abin hasanati falahu ashir amsaliha to sai hadisi ce illa sau. sai dai azumi shi kadai Allah sai ce fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni kadai kuma ni ne zan ba da sakamakon sa domin ya turuku fa'amahu wa sharabahu wa shahawatahu li ajali mai azumi ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awarsa saboda ni inda Allah subhanahu wata'ala yanzu da wani zai shiga lungu ko shiga wani ɗaki ya ɗan kukurba ya fito yana ta hamma na kai azumin na wala yana doka ba wanda ya san yayi da zai shiga ya ci abincinsa ya koshi ya murtsike bakinsa ya fito yana hamma yana kai ai azumin nan da kai ai akwai rana a yau ba wanda ya san yayi sai Allah to shi sanya azumi yana daga cikin ibadar da ikhlasi yake taka rawa a cikin ta to shi yasa ma aka kira yi watan Ramadan shahru sabr wato wata na hakuri to shi yasa Allah ya ce bima sabartum saboda hakurin da kuka yi yanzu dan adam da yawa yana so ya hole yi wasu abubuwa na gwangwajewa wasu abubuwa na jin daɗi amma kash shari'a ta taka burki shari'a ta hana saboda ka tunda ta hana shi ma ya haƙura kaga wannan haƙuri ne sannan mutum yana so ya kwanta ya yi baccinsa yadda ya ga dama yana runtsawa sai yana dare na ta Allahu akbar Allahu akbar an kira sallah sai mutum ya tashi ya haƙuri da wannan shimfiɗa tasa da wannan hutun nasa ya tafi masallaci ka yi wahala da gumin goshinka ka tara kuɗi bugatan bugatan sun kai misali aka ci tauraba arba'in ka ba da kashi ɗaya kuma wanda ka ba ɗin nan wada Allah bai taɓa mora ma komai ba. Na taɓa faɗa muku akwai wani ba ma guji da ya musulunta Allah duka mai martaba sarkin dutse da sanu ba musulunci. Mun yi sallar juma'a wata rana ya yi sallar a sai ya nuna mai shi ce mana kaga wannan na yi fama kafin ya shiga musulunci. Ya ce shi babban abin da ya ba shi sha'awa a musulunci. ya ce wannan addini addini ne na dattaku ka yi wahalar noma ka sha wahala amma kuma ka ɗauki wannan abun ka kasa goma ka ba wani ba dangi ya ba na baba bai ma aiki komai ba kuma sana kana da dabbobi in suka kai kaza shi ma ka ɗauka ka bayar kana da kuɗi shi ma ka ɗauki wani abu ka bayar wanda ka bar ka san shi ba mai martaba sarki Allah ya kasa yace wallahi tun bai shiga musulunci ba sai ya dauko wani abu sai ba mai ba ce to gashi a ba talakawa mai martaba sarki sai ya sanna yace a yace shi duk abin da aka ci yayi idan ya ji gaban sa ya faɗi to gaskiya ba zai yi ba to shi sallar dai a kyale mai ba ce ba ko bai ka shigo musulunci to karshe dai sai gashi ana salloli da shi Allah duka mai ba to almuhim dattakon musulunci ka ga kayi wahala ka samu dukiya wancan ba ku haɗa iri fuskar uwa ko uba ba amma sai a ce ka ɗauka ka ba shi kuma ka yadda ka ɗauka ka bayar haka yake a kuɗinka a dabbobinka a amfanin gonarka kaga in ba za ka yi haƙuri ba ba za ka bayar ba nawa ne suka ce a yi musu lissafin zakar aka faɗa amma saboda imani bai ratsa zukatan ba suka ce gaskiya su ba zai yiwu ba akwai mai kuɗin da ake faɗa man malamai ya kira ya ce to yana da kuɗi kaza a yi masa lissafi nawa ne zakka shekaru wajen ashirin aka ce to alhaji yanzu dai kuɗinka za ka fitar da kaza sai ce to gaskiya ba zai yi ba to so ake a karya mutum so ake a mutum ma'ana arba'in ya bayar da ɗaya to wannan inda daga cikin banu isra'ila ne wanda za ka kasa uku ka ba da ɗaya ai kaga wannan dama ba za ta samu ba Allah ya datar da to saboda haka Allah ke cewa illa qilan salaman salama sai dai wato ainihin aminci aminci Allah ke cewa salam qawlan min rabbin rahim wato za a faɗa musu aminci ya tabbata a gare ku har abada wannan wata kalma ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai reno mai yawan jin kai haulan min rahim wani ubangiji na musamman mai wani mai reno na musamman mai jin kai na musamman shine Allah domin rububiyya ta sa ita ce ta sa komai saban ka zaka ci ka sha a baka lafiya sannan rahimiyya ta sa za ta sa idan ka bi Allah kuma ai ma za ta a lahira Allah ka datar da mu to Allah subhanahu wata'ala yake cewa kaulan wato ainihin wani zance abin nan ah, illa qilan salaman salama sai dai faɗin aminci wato ainihin aminci a nan yake ta wala hum ta'i su wato ‘yan aljanna an ba su saboda su ji daɗi hurin ya ce nisa'un shadidatun sawadil uyun masu tsananin baƙaƙen idanuwa wa bayaziha da kuma farin kamar yadda muka ce bakin yayi baki farin yayi fari nun, wanda suke da manyan idanuwa yace bikhamul uyun yace masu manyan idanuwa ne sai ce kusirat ainuhu badala dhammiha sai aka ce inun a maimakon ayi bamma a wajen ainun din domin aluyunu uyunu kaga ainun sai mata bamma. kuma sai aka ce in to ne abin da ke fada me yasa aka yi wa ainun kasara sai ce limuja eh, limujanasatil ya saboda makotaka da ya kun ga ita ya'un abin da yake munasaba din ne kasara to shi yasa sai aka yi wa ainun kasara sai ce wa mufraduhu mufradin in aina wato shi ne aina ka hamra kaman hamra ma'ana wazanin sa wa fi qira'atin bi jarri urin a wata ƙira'a wa ƙurin inin wato shine ƙira'a hamza da kisa'i da kuma riwayar hafsu idan aka ce wa ƙurin inin suka ce to zai zamo adafi a can da abin da ya riga ya gabata misali a inda ake cewa bi akwabin wa abari ko kuma ala sururin mawduna muttaki'ina alaiha mutakabilin يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك سلم كنان وبهور الإيل كنان يطوفون بهور الإيل ko abin da ya kama da haka to wannan shine kira'a hamza da kisa'i sauran malamai sun karanta wa hurun inun to sai ya zama ko dai khabar na mubtada sai ya zama hunna hurun inu ko kuma atsafi ne akan faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ah, ya tufa alaihim wildanun muhalladun kenan kuma ya tufa alaihim hurun ino ya zama a tafi akan wanta ina fata an gane to sai ke cewa ka amsalin lu'lu'il makanun kai ka ce lu'lu'u ne wanda yake cikin gidansa shine masun wanda ya zama an tashi tashi an kawwame shi jaza'an sai ce mafa'ulun lahu ma'ana li ajali jaza'an aw masdarun ko kuma ya zama matsari ne wal'amilu Aminu, abin da ya aiki a cikin sa abin kaddarawa ai da alna na humma zikira an ba su abin da aka ambata da za'i domin ya zama sakamako au jazainahum ko ku a'a mun saka musu bima kanu ya amalun saboda abin so kasance suna aikatawa la yasma'una fiha fil janna yace ba sa bi a cikin aljanna lagawan ya sashen zance yake fahishan wata albasha minar kalam wata take daga zance wala sannan ba sa jin wani zance da zai sa zunubi shi shine Fim wanda zai bayo zuwa ga zunubi illa sai dai ce lakin ƙilan sai dai ƙaunar wato wani zance salaman salama aminci aminci ce badalin min ƙilan kenan la yasma'una fiha lagawan wala walatasima illa salaman salama kenan sai mu ce wannan salaman badal ne na kilan din domin shi shine abin da ya zama an furta shi kita ko badal nasa to shi wannan magana ta aminci fa innahu yasma'unahu to wannan ne abin da za su ci gaba da ji to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ashabul yamin wa ashabul yamin to sannan kuma ma'abota annan dama ma ashabul yamin suwa ne ne ma'abota hannun dama malamai a nan sun ce ko dai in aka ce sabul yamin mushtaqqun min ismil jiha wato an ce sabul yamin domin an ci abin daga jiha kaga dama hagu gaba baya duk sai wanda za ka yi za a samu dama za a samu hagu to ko dai an ce da su ashabul yamin saboda za a ba su littafi a hannun dama kamar yadda muka faɗa ko kuma mushtaqqun min al-yumni an cira to kalmar daga al-yumni al-yumni shine albaraka wato kenan sune yan albarka sune mutanen da albarka ta baibaye sune mutanen da za su samu tarin albarka to duk dai wannan ya gaskata gare su za a ba su littafi a hannun dama sannan albarkar Allah ka baibaye su Allah subhanahu ta'ala ka saka mu a cikin su to sai aka ce ma ashabul yamin yi mamakin daraja da matsayi na wanda Allah subhanahu ta'ala zai ba su littafi a hannun dama to wani irin abu Allah ya shirya masu su kuma sai Allah ya ce fi sidirin mahdud suna cikin waɗansu bishiyoyi na magariya wanda ba su da ƙaya. a nan malaman tafsiri suka ce ita bishiyar magariya ita ce bishiya da tafi sauran bishiyoyi sanyin inuwa ka tambayi mutumin ƙauye in aka samu damfarariyar bishiyar magariya to za ka samu wuri ne da mutanen karkara suke zaunawa a ta hira sai a shashare ƙayayuwan a dinga ainihin wuni a wajen musamman lokacin zufa lokacin zafi magariya da wahala ka samu bishiya mai sanyin inuwa kamar ta in aka ce ga bishiyan magariya ga wata ga wata in ka zo na tsakanin su sai ka ji kamar wata AC take feso maka saboda sanyin inuwar to Allah subhanahu wataala sai ya faɗa ma larabawa abinda suka sani suka saba da shi wa illa suna ne kawai magariyar duniya ta haɗa da ta lahira ko ba komai magaryar duniya akwai kaya sannan kuma tana da kwallon da ba za ka iya taunewa ka haɗe ba sannan kuma tsutsa tana rarake ƴaƴan to ita kuma ta aljanna ba tsayen ukun nan da na ambata ko abin da ya kama da haka to shi yasa mu aka abin da siga na kira fi Sederin suna cikin inuwar wata irin magariya mahdudin wacce ainihin ba ta da ɗaya. wa ɓalhin da wata irin ayaba ma'ana bishiya ko ka ce ainihin wato ɗari na ayaba mamdudin wanda take masu manya-manyan ‘ya'ya malaman tausiri suka ce ita ayabar aljanna ba ka ganin makyangamarta ba ka ganin ƙaurinta ‘ya'yan tun daga ƙasa har sama ‘ya'ya ne kuma ga sunan wanda suke manya-manya irin wanda sai ka yi da gaske ka iya siyowa a duniya wani kila tun da azumin nan ya shiga har yanzu nan bai ɗanɗana ayaba a buɗe baki ba kuma yana so to sha kurminka tana cikin aljanna za ka ci hani'a ka ci ka bar ta gani Allah ya datar da ku Allah sai yake cewa wa talhin mandud da kuma ayaba mai manya manya ‘ya'ya. Wasu malamai suka ce abin da ya sa aka ambaci ayaba a nan, domin a duniya zai wahala ka sami ɗan itace mai sifar ayaba. Wata irin sifa, ita ayaba da yaro wanda bai soma haƙora ba, da wanda ya soma haƙora, da soho, da matashi, da kowa da kowa ta dace da shi ka taba ganin tsoho da za a ce ya kai wawulan da ba zai iya cin ayaba ba zai ci ayaba kowa zai iya cin ayaba da mai haƙori da mara haƙori kuma zai ji lafiya kalau ba za ka dami dasashinsa a wajen tattaunawa ba to shi yasa amma akwai abin da dama mai haƙori ya san cewa mara haƙori ya san cewa sai dai kallo idan zaka ba mara haƙori gore ba <laughs> wanda ba za ta ciwo ba to a yasa ainihin sai aka ambaci ayaba domin a nuna wata irin ta tagomashin da Allah zai yi a aljanna sai yace wa zillin mamdud da kuma wata irin inuwa wacce take ainihin miya. Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati jannatin, جنات تجري من تحتها anharu khalidina fiha abada. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله أكبر Allah ya ce wallafi na amanu wa aminu wanda ya zama sun yi imani sun yi ayyuka nagari sanudkhiluhum jannatin ba da dadewa ba za mu shigar da su wasu aljannatai tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashin gine-ginen aljanna to ba nan ne abin da ya fi daɗi ba khalidi na ha abada madawwama ne a ciki har abada ba tsufa ba fita ba rashin lafiya ba ce farai lahun fiha azwajin mutahara suna da su mata tsarkakakku ba kakin majina ba hamami ba wari ba jinin al'ada ba kowace irin kazanta ba kowace irin cikas sanatiti wa nudkhiluhum zillan balida kuma za mu shigar da su wata inuwa wacce ba ta ba. wani mutum Allah ta inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin وفي ظلل على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم التي إن أصحاب الجنة اليوم ‘yan aljanna a wannan wunin fi shugulin suna cikin wato ainihin hidima suna cikin shagali malaman tafsiri suka ce ganawa da iyali shi ne abin da ake magana fakihun suna masu farin ciki hum wa azwajuhum su da matansu fi zilalin a cikin waɗansu irin inuwoyi alal ara'iki akan waɗansu gadaje muttaki'un sun yi kishin gida irin ta kasaita wani mutum malaman tafsiri suke kwatanta wannan inuwoyi cewa wato kaman ka kwatanta abin da lokacin da gari ya soma haske kafin fitowar rana da wa'in simintina, kaga za ka ji wani yanayi mai daɗi iska mai daɗi tana kaɗawa babu duhun dare sannan hasken rana bai bayyana ba me yasa aka ambaci inuwar aljanna da wamammiya domin me yake kawo gushewar inuwa rana to amma kuma aljanna akwai rana la yarawna fiha shamsan wala harira. babu zafin rana sannan kuma babu daura ma'ana babu zafi babu kuma sanyi na tashin hankali sanyi ne na kwanciyar hankali yanzu duk yadda kake son sanyi kila idan AC ta yi wa dole ka rage ko kuma ƙarshe ka buge da mura to amma sanyin aljanna bai sa mura bai sa ainihin majina ko wata irin damuwa to shi sa Allah subhanahu wata'ala yake ta wa zillin mamdud da wata irin inuwa wacce take miya wacce ainihin ba ta gushewa wa ma'in masku da wani ruwa wanda yake ainihin gudana sai yace wa fakihatin kasira da kuma kayan marmari wanda suke masu yawan gaske la maqsu'atin wala mamnu'a ba masu yankewa ba ba kuma wanda ake hanawa ba ko wannan ya isa ya nuna cikastin kayan marmarin duniya domin kayan marmarin duniya akwai waɗanda ake kamfarsu a wani lokaci himma banda a yanzu Allah ya ba da dabaru na noman rani a wancan shekaru kafin dabaru na noman rani duk lokacin da zamanin abu ya wuce ya wuce yanzu aka ga cewa misali kamar irin lemo kamar irin ayaba ana yin noman rani idan mafi yawan lokuta ana samu kankana ana yin noman rani amma kafin dabarun noman rani za ka ga idan damana ta wuce to duk abin da yake da alaka da damana to sai Allah ya kaire wata damana to amma duk da haka akwai abin da kuma na Allah ne ba wanda ya isa ya kuskure ma ya wuna sa yanzu ka dauki kadanya da kanya akwai wanda zai noman rani kadanya da kanya to ba zai yi ba wannan yadda Allah ya tsara a same su lokacin su in yauke kuma sai dai ka haƙura to na la maqqu'atin suna aljanna ba sa yankewa yanzu ba lajin zaka iya zuwa ka samo kanya ƙila ɗanya, wani Allah ko ɗanya ko faru zai wahala ka je ka same su a halin yanzu to kaga kenan sun yanke lokacin su ya yanke to ko kuma a ce mamnu'a ga su kana gani amma duk kuɗinka a ce ba za a sayar ba kuma ba za a ba ka ɗanɗana ba ga dole sai ne ka haƙura to suna aljanna la maqtu'atin babu yankewa a sai an neme su an rasa ba zamanin su bane wala mamnu'a kuma ba za ka gan su ga su kuma a hana ka ba yanzu kila wani yana marmarin apple ba shi da kuɗi ne zai ya wuce ya ce masa sannun a sai ya eh, barka dai amma ba za su ɗauko su miƙa mashi ba kaga ya zama mamnu'a gashi kana gani amma ba za a baka ba kai kun baka da kuɗi to ita aljanna Allah ba sai ce kusubu hadaliya kamar yadda muka ambata ƴaƴan bishiyoyin gasu nan? in a zaune kake a kusa da bakinka in a kwance a kusa da bakinka kana tsaye shi ma yatanawaluhu alqa'imu walqa'idu walmusaje na tsaye da na kishin gide ainihin da na kwance Allah ka azurta mu da su Allah sai ce wa furushin marfu'a da kuma wa'ansu shimfidu wanda suke maɗaukaka masu daraja anan sai ke cewa wa ashabul yamin kuma sannan akwai ma'abota dama ko masu albarka ma ashabul yamin su ne ne ma'abota dama ko su ne ne masu albarka fi sidirin yace shajarun nabaki shine bishiya ta magariya mahdudun ko kuma mahdudin domin sifa ce yace la shauka fiha babu kaya tattare da ita wa talhin yace lumau, shi shine bishiyar ayaba mamdudin bil hamli wadda aka nauyayar da ita da yaya min asfalihi ila alahu tun daga ƙasa har sama wato kamar mata karkata saboda nauyin yaya wa zillin mamdud da kuma inuwa wacce take dawwamammiya shi yace da'in wata ainihin ba a nemata a rasa wa ma'in matko da kuma ruwa ya ce jarin da'iman mai gudana a ko da yaushe wa hatin kafira, da kuma kayan marmari masu yawa Na la a fi zamanin ba wanda ya zamo ababen yankewa a wani lokaci a ce babu su ba wala mamnu'a ba kuma wanda ake hanawa ba bi samanin ga kuɗi a ce ba za a sayar maka ba sai Allah ya ce wa furushin marfu'a da kuma wa'yansu shimfiɗu wanda suke masu daraja ya ce alas sururi shimfiɗu ne akan gadaje sai ce wal makasudu bil furshi huna abinda ake nufi da shimfiɗa a nan ma ya shimalun nisa abinda ya ƙunshi mata ma sai ce wal arabu tusan mil mar'ata firashin domin larabawa suna ambatan mata a matsayin shimfiɗa bi dalili kaulihi saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a mu ne muka ƙirƙiri muka ƙagi halittar su ƙagawa me yasa Allah ya ce an sha'ana hunna in sha'a domin na farko ba haihuwar su aka yi ba mun faɗa cewa samar da ɗan adam da Allah ya yi a ban ƙasa hali ɗayan hudu ne ko dai ba uwa ba uba kamar annabi adam ko kuma ta hanyar namiji banda ba mace kamar na na hawa da aka samu daga haƙarƙarin annabi adam ko kuma ta hanyar uwa ba uba kamar annabi isa to wannan su ne ƙilla sai kuma mafi yawa ta hanyar uwa da uba to wannan shi ne abin da aka sani hanyar samuwar 'yan adam to amma su matan aljanna Allah subhanahu ta'ala ne ya kago halittar su ma'ana wata halitta ce ta musamman Allah ya musu malaman tafsiri suka ce a nan hadda matan da suka bi Allah mata da suka bauta ma Allah a duniya bal wasu malaman ma suke cewa matan da suka bi Allah a duniya suka yi sallah suka yi azumi suka bi mazajensu irin bin da shari'a ta tanada to sun fi matan aljanna wanda ɗan adam zai samu kyawu me yasa saboda su sun yi wata da'a sun yi wata bauta wannan dai haka suka ambata Allah shi ne mafi sani to saboda haka sai ke cewa mu ne muka kagi halittar su kagawa to dai kuma lokaci ya riga ya yi sai mu tsaya a nan mu tashi akan wannan aya idan Allah ya kai mu gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin tambayoyin suna da yawa sai dai mu dinga amsa su a gurguje a gurguje ah, wannan yake cewa tambaya ta akwai wasu masu tada iskokai da azumi da azumi a bakinsu in sun farka azuminsu in sun farka azuminsu ko to san nufin azumin su yana nan ko ya lalace abinda malamai suka ce mutumin da ya samu takabbutu shaytan bugewar aljani ko suma idan ɗan takaitaccen lokaci ne wala Allah abin nan bai wuce awa ɗaya biyu ba to azumin sa yana nan amma suka ce in abin zai kai sulusin wuni bai san inda yake ba to wannan azumin ainihin babu shi da yawa abin da suka faɗa ke kenan wannan wa'alam wannan yake cewa Allah shi gafarta malam abokina ne sanadin fara zuwa na wajen majalisun tafsir din nan sai dai kash gashi wannan azumin babu shi Allah ya yi masa cikawa sunan shi Buhari Rufa'i Katako muna roƙon a yi masa addu'a albarkacin wannan wata mai albarka to muna masa addu'a Allah ya fi masa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya cika masa ladan cikin sa burace burace sa alkhairi Allah ya ba sa ladan burace buracen sa to ku ƴaƴan mu matasa wannan shine abin da muke faɗa muku yau da kullum mutuwa ba sharadin sai kai aure ba sharadin cewa sai ka daɗe da matar da ka aura akwai wanda an ɗaura masa aure ma ana murna irin kaiwa da kawo wannan ya tafi ya raka baƙi ya hatsari ya mutu an ɗaura auren radda mata za ta tare yi mun kona ta duniya to shi yasa ba magana ba ce sai ka girma sai ka yi furfura sai ka yi tun da mahaifinka wani dama awansa ai mahaifinsa sai da ya shekara saba'in da biyar ya rasu kuma family din su dama sun ɗebo shekaru da yawa to in sun ɗebo kai ka ɗebo ai ba lalle bane ko ya ɗebo da yawa. kuma wa kake ko ɗeba maka ake ɗeba maka ake ba kake ɗebowa ba saboda haka komai na iya faruwa wani mai waka yana cewa kai dai ka bar faɗin sai ka tsufa yaro yakan mace tsoho na nan kuma wannan tabbas haka ne muna masa addu'a Allah ya gafarta mana wannan yace malam ina so a ja hankalin yan mata da samari da ma iyayenmu saboda wallahi malam a duk lokacin da ramadan lokacin asham za ka ga yan mata da ke fitowa daga gidansu wasu ba sallar suke zuwa ba face fira gun samarinsu bayan su samarin sun yi tasu don wallahi yanzu hadarin soyayya yanzu yanzu ƙananan yara ma wanda ba su fi shekara sha uku ba su ma hakan suke akan soyayya to da Allah ‘yan mata su riƙa yin sallar tarawihi kafin a fita zance. eh tun da samari sun yi sun tarawihi to ku kada ku yi asarar tarawihi kuma ku dan ku zarcewa daga sallar tarawihi kullum ina cewa zance na mutunci a kofa gidan su budurwa ake yin su ba wata unguwa ba kai in saurayi ne mai mutunci kada ka kuskura ka za ta tafi wata unguwa kai ma uba mai mutunci kada ka bar yarka a tafi wata unguwa zance a yi zance a nan kofa gida in ma gida ne mai faɗi ya shigo su zauna ga kujera ta ga tata suna cikin gida a gama zance ya fita shi kenan a rufe gida Allah samu dace amin amin yace malam ya halarta mutum yana azumi yana shakan rob inhela rob ah, iya hanci saboda mura yana kare azumi ko baya yi kamar ta biyu ya ce ya halarta mutum ya yi fitsari a tsaye ko dai ya zauna sabinda na taɓa tambayar wani malami ya ce idan wurin da mutum zai yi fitsarin yana da ƙazanta to zai iya yi a tsaye amma don Allah meye ingantaccen abu a inhaler ko duk wani abin da za a shaƙa misali wanda yake da cutar asma Allah ya kiyaye ko wanda yake da yawan mura ya sheka jela to wannan ba ta kare azumi ba ma wannan ba abinda malamai suka ce ta idols da mai ciwon ido zai diga ko da ya ji makakinsa a makogarin sai dai kake tofar amma ba zai bata masa azumi ba domin ba ci ba ne ba kuma sha ba ne don daga cikin abin da suke faɗa asuwaki da aka ba da dama cewa mai azumi ya yi to duk bishiyar da za ka yi asuwaki da ita musamman bishiyar arak to tana ɗauke da wasu sinadarai wanda suna tasirin shiga jijiyoyin ɗan adam wanda masana suna cewa tasirin shiga su jijiyoyi ya in inhela ɗaruruwa to kuma an yadda mai azumi a suwaki tunda ba shi bane ba sha bane to akan haka in har aso kina ɗauke da wani abin da zai ratsa jijiyoyi kuma an yi da mutum yayi sai to min ba da yauda in mutum ya sha kangela ko dan cutar asma ko abin nan abin da ya shafi tsari duk maran fikiyo sun yi rubutu in ka zo wuri mai datti wanda kake gani in ka tsuguna tufa ka za ta faɗa cikin datti ko kuma wani dai yanayi wanda tsugunuwa ba za ta yi ya halitta kai firarinka a tsaye bari yanzu kai in mai tafiye tafiye ne ma yanzu akwai kasashen da in fitsarin ya kama ka ba ma da zaɓe sai dai ka ya tsaye yanzu ka je kasashen turai da afirka nan ta yanzu zata irin su kenya irin su ethiopia na shiga bandakan irin waɗannan za ka ga in ka sauka a jirgi in transit da za ka shiga banɗaki? wato sai ka ga wani banɗaki ne dama tsugunuwa ma ba zai yiwu ba eh an yi maka wani dan kofi a gaban ka. haka za ka yi fitsarin ko ka shirya ko baka shirya to kaga wannan da zancen ka na ba bai taso ba saboda haka eh, babu saɓani tsakanin malamai ta a tsuguna shi ne ya fi amma da lalura irin wannan ko bukata irin wannan na kai fitsarin ka sai babu wani abu eh ba daidai ne, ka je ta wai arna ba su fitsari a tsaye abin da musulunci ya hada ta ba arnanci bane ka san mu tarbiyyar mu ta hausawa in dai wanda ba musulmi suna wani abu to arnanci ne akwai wani yaro da ya ga yan makaranta suna group discussion a cikin masallaci suna turanci ce kira babansa baba hakan suna turanci cikin masallaci saboda ana ganin yaren kafirai ne ya za kuma aisha a cikin masallaci to ai duk abin da ba larabci ba ta ta yare misali yadda za ka yi hausa yadda za ka yi fulatanci ka yi wani yaren duk ne. ne ainihin in kai a cikin masallaci saboda haka da in ka yi ba laifi ba ne wannan yake ta malam menene hukuncin idan wanda yake da lalura ta yawan rihi da bawali ya ce ya tuta da fitsari shin ya idar ya shin ya ya ibadarsa malam take Shin zai iya salla a haka sai kuma ya ce malam jiya kayi bayani akan kyautatawa a wajen ibada tambayata shine wani hanyoyi zan bi wajen magance tunani a sallah wannan abin yana damuna malam sai na fara sallah cikin natsuwa sai na fara tunani bayan wani lokaci sai na daina har sai na ita da sallatawa tambayar ta ta farko gare ne ma tambayarsa ta farko na mata? a kama ba gida kudin yawwa yana maganan mutumin da yake da yayyan bawali ko yayyan rihi Mene ne ibadarsa kun san duk lokacin da za a zo fatawan malamai akwai masu sauƙaƙawa akwai masu tsanantawa mafi yawan malamai suka ce mai yayyan bawali da mai yayyan ri'i to fitan wannan abun ba za ta ɓata masa alwala ba in yi alwala sannan ba za ta ɓata masa sallah ba a lokacin da yake tsalla ko ya ji fitar abu saboda ba kontrol haka abin yake fita to wannan shine fatawan mafi yawan malamai to amma ko wanda suka tsananta suka ce ya danganta fitar ana samun tazara wacce a wannan tazarar mutum zai iya sake tsarki ya sake alwala har ya salla abin bai zubo ba suka ce idan za a sami tazara misali ai ba wai kamar an buɗe famfo abin yake fita ba hmm. ba wani zai dai iya fitowa a duk lokacin da ya fito din amma za a iya samun tazara ba suka tsananta suka ce inda za a samu yar tazara tazarar da mutum zai je ya yi ɗahara sannan kuma ya zo ya sake alwala sannan kuma ya sallah abin bai zo ba to dole sai ya yi haka nan to amma gaskiya wannan an tsaranta. Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba idan aka lizimta wannan to da shi kenan zai iya zuwa sai ya gama taharar ya yi alwalar ya ci rabin sallar sai abin ya fito to kuma sai a sake ce masu inda za a samu ta zara, ka je ka sake wani tsarkin ka sake wata amsa kai wata sallar koma ba kwantarwar ga an wahalar da shi to inda ya zamo yana yawan zuwa mafi yawan lokuta to ya zamo mai yayyan bawali mai yayyan rihi wannan shari'a ta yi masa afuwa abinda ake so ga wannan kullum in zai yi sallah to shi kenan ya je ya sabunta hara. ya sabunta alwala sai ya zo ya shiga sallah malamai suka ce in abun ma ya yi yawa to zai iya jinkirta sallah ka sai ne misali zai iya jinkirta azhar ba zai yi ba sai la'asar ta shigo sai jam'i suri kun ga idan inuwar komai ta yi daidai da shi to muktarin azahar ya kare sannan kuma muktarin la'asar ya shigo suka ce to irin wannan sai bari idan ya ga inuwa komai ta kusa yin daidai da shi to sai dai sai ya dahara sai ya alwala sai ya azhar yana gama azhar da aka ta shigo sai ya kama kuma sai da aka dinsa shi kenan ita ma magariba sai mata haka sai ya bari domin an kula cewa tsakanin magariba da isha karanci ne sa'a ɗaya shine awa ɗaya ko awa ɗaya da minti goma ko wani abu suka ce to zai iya jinkirta ta sai dabda. isha'i to sai alwala ya dahara ya alwala sai yayi magariba yana gama kuma isha'i ta shigo sai yayi saboda haka dai fitar wannan inda ya zama irin wannan lalura ba zai bata masa ibada ba sai tambaya ta karshe da za mu karanta a yau yake cewa tambaya ta shine eh na'am yayi maganar tunani a cikin sallah Abin da malamai suke cewa abin da zai taimaka wa mutum da rage tunani a cikin sallah na farko da ya dinga addu'a ya dinga roƙon Allah Allah ka tabbatar da zuciyata ka kore min wasu wasu shekar lokacin da nake yin sallah dai kenan sannan ya dinga halarto kuma nusus wanda suke nuna muhimmanci na kashu'i misali ka dinga halarto hadisin an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lokacin zaka sallah ka rinka hararo wannan ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah sannan ka dinga halarto maganar mai ahadari yake cewa fa idza qumta ila salati safar, rijq albaka min ad-dunya wa ma in ka tashi zaka yi salata kakkabe zuciyarka daga duniya da abin da ainihi yake cikin ta to suka fi in kana halarta waɗannan nusus kuma abin da ya fi muhimmanci sanin ma'anonin me kake karantawa duk lokacin da ya zama surorin da kake karanta kana hararo ma'anarsu to wannan yakan tunanin ka ba zai tafi nesa ba amma muddin baka san me kake karantawa ba to sai ya zama kana karatun ranka ya tafi wani wuri kuma daga sai nema da Allah ya mana yanzu ga fassara Qur'ani nan da Hausar boko akwai tafsirin babban malamin Professor Sani Umar wanda kun ga shi tafsiri ne ma mafi yawa abin da aka yi kafin shi sunansa tardama amma shi tafsiri ne domin ga tarjuma kuma ga tafsirin a ƙasa a tabbata wannan zai taimake ka a wajen sanin ma'anonin abin da kake karantawa insha Allah zai karanta yawon tunani a cikin sallah eh yace na gamu da jarrabawa ta rashin lafiya hakan yasa na ɗaga hannu na cewa Allah in dai na warke zan mar azumi uku na godiya to malam ban warke ba gaba ɗaya amma shekara shekara ta biyu to sai ce ko yana nufin ina cika azumi ina ina ciki aka yi rubuta to gida yana nufin ina cika azumin farilla tunda har ina iya azumi ina iya azumi ah, ya wancan azumin yake to na farko mun sha faɗa ba a so ka rika yi wa Allah yi min in maka ma'ana kenan Allah in ka warkar da ni zan ma azumi uku in baka warkar da ni ba ba zan yi ba shine ma'anar wannan hadisi yake cewa an-nazaru la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju min al-bakhil shi wannan alkawarin da alwashin ba zai kawo maka wannan alherin da kake so ba kawai ana tatso shi ne daga marowaci ma'ana mutum marowaci ne ga yi wa Allah ibada to amma yanzu yana son lafiya ko kuma aure yake nema kuma masoyan yarinya sun fito rijin a iya ce wa kowa fito ya zo yana cewa Allah in dai aka ce mun akai kuɗi to zan yi azumin sati ma'ana in ba a ce ba ba zan yi ba